Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. a yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam babban hafsan sojan Amurka Mark Mali da takwaransa na Ukraine sun yi tattaunawa su ta farko fuska da fuska bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine watanni goma sha ɗaya da suka shige. 'yan fafatuka a kasar kamaru sun bukaci ganin ƙarin mata sun shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara da ke cika ƙarshen wannan watan kana shugaban kasar congo felix tshisekedi ya zargi kungiyar m23 da kare alkawalin da ta dauka na ficewa daga yankunan da ta kwace a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar hana kwaure ta Najeriya ta samu nasarar kama tabar wiwi mai nauyin kilo 253.6 a kan hanyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja zuwa Lakwaja. Kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Neja ya ce za su yi iya ƙoƙarinsu wajen hana shigar da miyagun kwayoyi cikin jama'a. wannan lokacin siyasa ne za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbatar cewa mayagu kwayoyin nan kara su shiga cikin jama'a za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbata mun kwace yin wannan abubuwa daga society to muna tafi da karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa yayin da dakarun kawancin da ke fafatawa a yankin tafkin chadi ke ci gaba da kai hare-hare ba kakkautawa akan wuraren mayakan boko haram ana samun ƙarin mayakan da ke miƙa wuya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. babban hafsan sojan amurka mike mele da takwaransa na ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin poland jiya talata a su ta farko fuska da fuska alama da ke nuna yadda kasashen biyu ke kara samun haɗin kai da goyon bayan kare ukraine daga mamayar da rasha ta yi na tsawon watanni goma sha ɗaya mali shugaban hafsan hafsoshin tsaron amurka na pentagon da babban jami'in soji na ukraine valeri zelensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar ukraine da poland manyan hafsoshin sojojin biyu ba su taba haduwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin rasha suka kutsa kai cikin ukraine a watan fabrairun da ya gabata taron ya zo ne a daidai lokacin da amurka da kawayenta kawayenta na yamma ke ci gaba da jigilar biliyoyin daloli ko kayan yaƙi zuwa ƙasar ukraine domin kakkaɓe hare-haren da rasha ke kaiwa ta sama duk da cewa babu wani bangare da ya samu cikakken iko a faɗin da ake yi a yankunan gabashin ukraine duk da yake amurka ta ki tura sojojinta zuwa yaƙi tare da dakarun ukraine ta ƙara shiga cikin dabarun yaƙi inda a baya-bayan nan ta amince da aikawa da batiran makami mai linzami samfurin patriot zuwa ukraine tare da horas da sojojin ukraine a wani sansanin soji da ke amurka kan yadda ake amfani da shi masu fafatuka a ƙasar kamaru sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara ranar 28 ga wannan wata na janairu membobi 26 ne kawai na majalisar dattawan kamaru mai kujeru 100 mata masu fafatuka na son ganin an ninka wannan sau biyu rashin iya iyayen giji da rashin goyon bayan siyasa na hana mata da yawa tsayawa takara a zaben da za a gudanar a watan maris mata masu fafutuka na ziyartar shugabannin jam'iyyun siyasa a arewacin kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattawan kamarun Comme vous le savez, les dernières sénatoriales qui s'achèvent là actuellement, sur dix représentants, il n'y avait que deux. Alisa Damaro tana cikin kungiyar yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata ta ce biyu ne kawai daga cikin mambobin tsohuwar wato tsohuwar majalisar goma da suka fito daga yankin arewa mai nisa na kamaru nagatonsu ta ce tana ziyartar jam'in siyasa da za su fafata a zaben ne domin shaida musu cewa masu fafatuka na son daidaito tsakanin 'yan shekarun nan rabi mata rabi maza ta ce abin farin ciki ne cewa mata da yawa da suka yi shiru a baya yanzu suna son su shiga siyasa matan ƙasa kamar dai sun daɗe suna korafi gabanin zaɓe kan rashin samun mata da dama suna shiga harkokin siyasa. jiya talata kasar sin ta ba da rahoton cewa yawan mutanenta ya ragu a shekara ta 2022 karan farko a tarihi yayin da a gefe ɗaya kuma gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cewa saurin bunƙasuwar tattalin arzikin kasar ya ragu matuƙa a shekarar da ta gabata tun ma kafin kawo ƙarshen dabarun ƙasar na ba sani ba sabo a yunkurin dakile yaduwar covid-19 da ya janyo asarar rayuka. raguwar yawan jama'a da koma bayan haɓaka tattalin arziki fiye da yadda ake tsammani ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba ga ƙasar a nan gaba matakan da gwamnati ta ɗauka na zaburar da tattalin arziki da kuma ƙaruwar batutuwan al'umma da zarar an daƙile kamuwa da cututtuka covid na iya haɓaka tattalin arzikin ƙasar cikin sauri a shekara ta 2023 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Hukumar kwastam ta Najeriya ta kama kunshe-kunshen tabar wiwi 317 a kan hanyar Abuja zuwa Lokoja da kiyasin su ya haura naira miliyan 20 a cewar shugaban hukumar na yankin. Duk da cewa hukumar bata samu nasarar kama wanda ya ɗauko kayan ba, ta bayyana jin daɗinta a kan kaman musamman a lokacin nan da ake shirin babban zaɓe a Najeriya. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya wato kwastam ta samu nasarar kama tabar wiwi mai nauyin kilo 253.6 a kan hanyar Abuja zuwa Lakwaja da ke tsakiyar ƙasar. Kwantarolan hukumar mai kula da jihohin Niger da Kogi, Mr. B. Kadejo, ya ce kumusan tabar ta wiwi har guda 317 ne da aka kyasta kudinsu ya kai kimanin naira miliyan ashirin da dubu ɗari shida da biyar hukumar ta kwastam ɗin dai ta ce tana cike da farin cikin kama wannan wiwi domin kuwa da su ne ake amfani da su wajen kaima 'yan ta'adda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan bangar siyasa da ke ɓatar da hankalinsu suna tada hankalin jama'a a lokacin yakin neman zaɓe ko ma lokacin zaɓen kamar yadda ya yi ƙarin bayani. You can if these packages officers. Ya ce za ka yi mamaki idan da a ce waɗannan ƙumusa na wiwi sun kubuce ma mutanenmu to da an yi nasarar kai abin da zai taimaki mutanen da ke aikata miyagun ayyuka. kamar satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma fashi da makami da sauran ayyuka na ta'addanci. That's why I'm happy that uh, our officers are able to intercept this uh, item. Hukumar ta kwastam ɗin dai ta ce ba ta samu nasarar kama wanda ya ɗauko waɗannan kaya ba domin kuwa ya tsere. Kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA a jihar Niger barista Haruna Kwatishe wanda ya karbi waɗannan kumusa na tabar wiwi daga hannun hukumar ta kwastam. Ya ce za su yi su domin hana miyagun ƙwayoyi shiga cikin jama'a musamman a wannan lokaci na siyasa. wannan lokacin siyasa ne za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbatar cewa mayagu kwayoyin nan kara su shiga cikin jama'a duk wanda suke yin masu togri da me suke yi nan za mu yi iyakacin kokarin mu tabbata mun kwace yin wani abubuwa daga society dama dai masana lamuran tsaro na danganta yawaitar ayyukan ta'addanci da yin ma'amala da miyagun kwayoyi da kuma hana shigarsu cikin jama'a zai taimaka wajen shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. fada white house ta fuskanci kakkausa suka a jiya talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar karo na uku jami'an gwamnati sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗa wa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suke yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar donald trump a cikin tattaunawar rabin sa'a da manema labarai mai magana da yawun fada white house ayan sams bai ba da wani sabon karin bayani da ya bambanta da bayanin da gwamnati ta riga ta bayar dangane da takardun da ba a san adadin su da aka samu a ofishin masu zaman kansu da gidajen da shugaba joe biden ya amfani da su ba a makon da ya gabata babban mai shari'a mary garland ya naɗa mai ba da shawara na musamman don bincikar yiwuwar karya doka kan takardun bayanan da biden ya yi daga ƙarshe shugaban ƙasar congo felix tisikedi ya faɗa jiya talata cewa ƙungiyar 'yan tawayen m23 bata cika alkawalin da ta ɗauka na ficewa daga yankunan da ta kwace a jamhuriyar demokaradiyyar congo ba yana mai zargin mayakan da kare yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar na janye sojojinta shugabannin yankin sun kulla wata yarjejeniya a cikin watan nuwamba. inda kungiyar chelsea take son janyewa daga wurare da ta kwace a baya-bayan nan zuwa ranar 15 ga watan nan na janairu a wani bangare na kokarin kawo ƙarshen rikicin da ya raba akalla mutane 450 da muhallansu tare da haddasa rikicin diplomasiya tsakanin congo da makwabciyarta rwanda a farkon watan janairu wani rahoton leƙen asiri na cikin gida na majalisar ɗinkin duniya ya ce ba zai yiwu a tabbatar da janyewar kungiyar ta m23 daga wasu yankunan ba saboda ci gaba da yunkurin dakarun kuma binciken ya nuna cewa kungiyar ta kwace wani sabon yanki a wasu wurare tisikedu ya kuma zargi ruwanda da rura wutar rikicin ta hanyar mara wa 'yan tawaye baya zargin da wasu kasashen yammacin duniya da ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya suka yi sai dai ruwanda ta musunta haka Ƙungiyoyin fararen hula da dama ne suka yi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau Laraba a babban birnin lardin goma domin nuna adawa da jinkirin da aka samu wajen aiwatar da janyewar kungiyar ta m23 duk da cewa hukumomin birnin ba su ba da izinin gudanar da wannan zanga-zanga ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A ƙoƙarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan Boko Haram da Isuwa e a yankunan ƙasashen tafkin Chadi, dakarun ƙawancen ƙasashen yankin na ci gaba da zafafa kai hare-hare da gudanar da ayyukan sintiri a baki ɗayan yankin. Lamarin da ya sa kimanin mayakan Boko Haram saba'in suka miƙa wuya ga sojojin haɗakar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina. sojojin dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadin da ke shiya ta uku mayar kwata a munguno daga bangaren najeriya sun yi wani fafatawa mai zafi da 'yan ta'addan da suka yi yunkurin kutsawa yankin manguno inda bayan wani musayar wuta 'yan ta'addan suka ja da baya yayin kuma da dakarun suka bi su inda suka hallaka da dama daga cikinsu. sannan suka taho da makamansu kazalika dakarun sun kuma ceto wasu yara guda biyar da 'yan ta'addan suka sace lokacin da yaran suke neman kirare sannan an samo sabbin babura kilar boxer guda biyar sabbi kar da 'yan ta'addan ke amfani da su a yankin tafkin chadin bugu da ƙari dakarun yankin tafkin chadin kazalika sun kuma fafari wani farmakin boko haram a garin kwatan turare da ke kusa da baga inda bayan hallaka 'yan ta'addan dakarun sun kuma samo makamai wato roka-roka da gurnet-gurnet da kuma bambam guda bakwai jiragen ruwa da kuma harsasai take dai sojojin suka lalata waɗannan jiragen ruwa ko da ke soja ɗaya ya rasa ransa daga ɓangaren dakarun daga ɓangaren jamhuriyar nijar kuwa dakarun tafkin chadi da ke shiya ta uku mai kwata a jihar difa yayin da suke sintiri akan hanyar kara zuwa difa sun cafke wasu abokan burmin 'yan ta'addan boko haram guda hudu dauke da lita dubu na man fetur inda suke kokarin kawai 'yan ta'addan a wannan yanki sun dai ɓoye man ne a cikin wata mota kilar jeep toyota highlander mai ɗauke da lambar jihar yobe nigeria sun kuma ta ne daga garin kan iyaka na mai nasarowa ya zuwa ga 'yan boko haram ɗin a cikin tafkin chadin kana sojin sun kuma samu tsabar kuɗi kuɗin najeriya kimanin naira dubu ɗari shida da hamsin a hannun 'yan ta'addan kimanin mayakan boko haram guda saba'in ne suka yi saranda yayin da kuma suka mika wuya ga dakarun tafkin chadin a kasashen kamaru da jamhuriyar niger kamar yadda kakakin rundunar kawancen tafkin chadin laftanar kanar ademola adegoke ya sanar a kanar adegoke ya ce ana ɗaukar bayanan mayakan da suka yi saranda babban kwamandan dakarun kasashen yankin tafkin chadin manjo general ak ibrahim ya mun karin bayani muna ganin su duk ɗaya ne boko haram da iswa don ba mutanen kirki ba ne mutane ne masu yaudara suna ce suna addini ba addini suke yi ba yaudara suke yi barayi su shiga ƙauye su bibi mata ɗauke musu dukiyansu ai wannan ba addini ba ne yan boko haram su fito yanzu muna da mutane da suka mika wuya da mayaka da matansu da ma wanda suka kama kaman bayi su yanzu yadda shekara goma inda za su ji yakin na haida sun ci ya kamata su gane cewa ba su taɓa samun rinjaye ba kuma ba inda ba mu a cikin lecture ɗin nan kuma muna nan muna operation so ku gaya musu su fito suna ji ma yanzu su fito dan mu za mu ci gaba da operation ɗin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kusan wata ɗaya a gudanar da babban zaben Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Yobe ta rasa shugabarta ta mata. Wasu tsofaffin gwamnonin Arewa sun mai da martani ga zargin cewa suna goyon bayan takarar a ciku Abubakar ne saboda wata manufa. Jama'a Assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Yobe ta rasa shugabar mata ta jam'iyyar Hajiya Hauwa Abubakar Abore wadda ta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Hauwa Abore ta ce rashin adalci ne yasa ta fi cewa daga jam'iyyar ta PDP inda angulu ta koma gidanta na tsamiya. Um, na bar jam'iyyar PDP yau saboda ba mutane ne masu adalci ba. ba su da adalci ba su da dattaku naga dama ni kuma wannan jam'iyyar nake karambani ne ya kai ni da na je na gani ba su da adalci kuma na sake tafiya na dawo gidana dama kina da jam'iyyar apc ne kafin ki shiga pdp ina jam'iyyar apc a apc nake dan wani abu kaɗan ya gifta a 2015 na zo pdp to kuma na tsammanin da mutane ne wanda suke da adalci da girmama mutum da sanin darajar mutum to da na zo kuma na ga samu ba haka bane ba su san darajar mutane ba ba sa girmama mutum na ce to ni ba ni iya wannan tafiya na hakura na bar musu su na sita domin lida ni yau gani a apc hajiya hawa abore wato hajiya hawa abun mamakin mataimakin shugaban jam'iyyar pdp nan fa na arewa gaba daya alhaji umar iliya da damagun daga jihar yobe yake kuma kika bar jam'iyyar nan abun yana zai ba mutane mamaki eh to ko da shine ke national chairman ma alal misali jam'iyyar pdp in dai ba adalci ai harkan ba za ta sabu ba mafi jawo faɗa mana makomar jam'iyyar pdp a arewa maso gabas duk da daga nan suka tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasar su a ciko to su ma suna nan yanzu wala gigi suke su rasa madafa ba kudu ba ba arewa ba gabar ba yamma sai dai fata da za mu yi mu dai a najeriya allah ya ba mu zaman lafiya amma maganar pdp yanzu a najeriya ai babu ita kawai duk wannan sure-sure baya hana tafiya to sai dai kuma jam'iyyar ta pdp ta ce wannan sauya sheka bai girgiza ta ba ta bakin kakakinta a jihar ta yobe salisu muhammad baba fitatta daga cikin jam'iyyar pdp ba san mu bane amma fitanta kuma alkhairi ne saboda tana tare da mu amma kuma tana yi apc aiki mu mun san ejen ce ta apc saboda haka fitarta daga cikin apc daga cikin pdp a yanzu mu abun farin ciki ne a gare mu mun sha mu kama ta da wannan dalilan in kun kama ta yasa ba ku mataki ba sai da kuka ga ta yanke hukunci ta bar jam'iyyar eh to abin da yasa ba mu ɗau mataki ba saboda kar mu ɗauki mataki a ce mun danna mata haƙƙin mata ya kamata gender equality a ba mata dama to saboda wannan albarkacin ta ci da kuma shi shugabanmu jagoranmu na tafiyan nan ambasada umar iliya da yake akwai kara na mutunci musamman tsakanin su amma da ta fito take giya duniya cewa shi baya kyautata bai san daraja wannan wannan karya take yi don wallahi a yobe ba mutumin da yake kulawa da mutane a jam'iyyar pdp irin kamar ambasada umar iliya da mago ba wai yobe ba gaba daya arewacin najeriya ma gaba daya fafutukar miƙa mulkin najeriya ga bangaren kudancin kasar a wannan shekara ta 2023 ya haifar da rarrabuwar kan 'yan siyasar arewacin kasar kamar yadda masu fashin bakin siyasa suka bayyana inda kuma suka zargi wasu 'yan siyasa a yankin musamman daga jam'iyyar adawa ta pdp da ta tsayar da atiku abubakar takarar shugaban kasa daga arewa da cewa suna da wasu bukatu da manufofi na kashin kansu. ni suna na alhaji muhammad gadaka eh, katkari memba ne na apc mu apc abinda muka yi a yau takara ta koma wannan karni ko shi mai neman takara a pdp da shi muka yi abubuwan nan duka don a ba ƙasa zaman lafiya yau mun yi shekara takwas a nan arewa mu ba mu da karɓa-karɓa amma don mu samu zaman lafiya da haɗin kai muka ba da wannan takarar a wannan Eh, shiyar kuma mu 'yan arewa dole ne mu tabbatar musu cewa muna tare da su don su ma sun ba mu goyon baya wannan lokaci da muke nema mu ceto kasar daga cikin wannan yanayi da muka kanmu a ciki to sai dai jigo a jam'iyyar ta pdp kuma tsohon gwamnan jihar sokoto attahiru dalhatu ba farawa ya ce ba haka zancen yake ba ba ni da dan mukami ba ni da kuɗi wallahi na gaya mu kowa cewa ba ni sake an san mukamin siyasa ko in tsaya zaɓe har abada ni ina siyasa don in ina shigo cikin na taimaka ma masu son taimakon talakawa iyaka abin da a na kenan ina bakin ciki in ga dan uwana talaka yana cikin wahala na cewa dan uwana ko ni ma ko mi halina ina ganin cewa duk abin da ya shahe shi ya shahe ni dan cikin su nake sahidu ta Allah na san yadda wani ke tashi tun da safe har magariba har isha'i da ya'yansu bai ci abinci ba kuma na san haka ba wai labari ake bani ba saboda haka ni ba ina wannan ko ba a atiku ba waziri dan ɗaya nema wani mukami wallahi ban da bukata ban da bukatar kuɗi ban da bukatar mukami amma ni bukata ta allah ya kawo ka sauki ba mukami da nake nema duk abin da allah ka yi a siyasance a arzice duk Allah ya mini kuma wallahi na gode amma abin da ɗaya ba ya bari yanga cewa talaka na wahala saboda wahalar talaka ita ce wahala ta ce shi bai huta ba ni ban huta ba so haɗu in za a ga waya in ka gane ne ne kullum bisa neman taimako ake yi zuwa ga mutum amma in Allah ya samu muka samu gwamnati za ta taimaka mu talaka bayan Allah ina gani ma an rage mai nauyi shi sa ganin nake farin cewa wannan tafiya tamu ta ce don kai ce ba ina yi don atiku ba ba ina yi don ina yi ne dan ɗai na san ya cincinta kuma na tabbatar da yadda ubangiji allah zai taimaka masa mu taimaki talaka a ɗaya ɓangaren kuma tsohon gwamnan jihar jigawa su da lamido ya mai da martani kan zargin da jam'iyyar apc ke yi a wajen gangamin yakin neman zaɓenta na cewa jam'iyyar pdp ce ta haddasa matsalar rashin tsaro musamman a arewacin najeriya me ya dora su wannan kamfen din aiko me ba su nan mulkin wannan abin da a matsayin hujjoji shi ba su nan mulkin aiko sun yi shekara takwas to aika ba da ansa mm, amma suna cewa ai tsari ne na shi eh, ta'adi ana yin sa lokaci guda mm-hmm. yaransa kuma yakan dau lokaci shi ne ai da su to tun farkon na wajen kamfen da ai shekara kamar 6 bakwai tara baya ce yan najeriya eh yan fidi sun yi barna ku ba mu mulkin ku ba mu amana ku za mu mulkin amma kuma in mun hau din fa sai mun cewa abin mai sauki ne in mun ga da wuya ba za mu iya ba sun faɗa ka sai ka ce ku ba mu amana mu za mu iya an ba su amana shekara takwas sun magana tsaro sun magana rashawa duk abin da shi na sun yi cewa mun yi duk an yi da ina ji sun cewa eh gaskiya ne an yi din ga amana ku gyara mana an ga shekara takwas ana godiya sun ne ka tambaya kuma a ai suna cewa ku ne tushiyar wannan lalata al'amura na yadda ai magana shine da sun faɗa cewa idan mun hau mun ga akwai wuya ba za mu iya ba sun faɗa can suka ce ku ba mu amanar ikon ku ba mu nan ikon da kwaya ku muku ta koya za mu yara za mu iya ma da wannan karfin zuciyar wannan karfin imanin ma da gwanintar da wannan iyawa za mu yi aka ce fayin ga ku yi da sun ce a'a za mu gyara sai dai in ba wuya gyaran za mu gyara sai in barna ba wuya kaza ba ta da kaza kaza sai su ba da ka'ida to shi sai a da magana yanzu amma ba su ba da ka'ida ba kamar ba kwa jin rashin daɗi idan suna maimaita irin waɗancan lafuza misali ah. to yanzu ai magana shine ai sun ce dala ta koma naira naira ɗari da ashirin ta naira da wajen ɗari takwas a yanzu to me zan ce maka buhari ya zanga-zanga akan fetur akan yana ya kawo naira naira tamanin yake zanga-zanga shi ja zanga-zangar ko shi zama yanzu yana ana gan naira wajen ɗari biyu da hamsin ko ɗari fetur ko <laughs> an yi zanga-zangar an ce a'a subsidy ɗin nan tallafin kuɗin nan na abin nan na sata ce wannan kudin ɗaya ke sata yanzu ana tallafi na wajen trillion wajen shida saboda haka yanzu ai hukunci ya riga najeriya a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa mahmud ibrahim kwari da nasiru adamu el hikaya sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Babban hafsan sojan Amurka Mike Malley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin Poland jiya talata a tattaunawarsa ta farko fuska da fuska. Alama da ke nuni da cewa waɗannan ƙasashe biyu na ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ta yi a na watanni goma sha ɗaya. Male shugaban hafsan sojojin Amurka na Pentagon da babban jami'in soji na Ukraine Valari Zolensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar ukraine da poland manyan hafsoshin sojin biyu ba su taɓa haɗuwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin rasha suka kutsa kai cikin ukraine a watan fabrairun da ya gabata masu fafatuka a ƙasar kamaru sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara na ranar 28 ga wannan wata na janairu membobi 26 ne kawai na majalisar dattawan kamaru mai kujeru 100 mata masu fafatuka na son ganin an ninka har su biyu mata masu fafatuka na ziyartar shugabannin jam'in siyasa arewacin kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattijan ƙasar fadar white house ta fuskanci kakkausar suka a jiya talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun sake gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar karo na uku jami'an gwamnati sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗa wa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suka yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar donald trump To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.